Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum mu da saduwa da ku yau Laraba tara ga watan Maris na shekarar sha 2016 Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Mahmud a bamu kanun labarai. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma na ci gaba da ziyarar kwanaki uku da yake a Najeriya a yau Laraba 'yan sanda a somalia sun ce wani bam da aka dasa a cikin wata mota kusa da wani kantin shan shayi da ke daura da ofishin 'yan sanda a mogadishu ya halaka wasu mutane sanata bernie sanders da ya fito daga jihar vermont ya samu nasarar bazata a zaben fidda gwani da ake yi na masu neman takarar shugabancin amurka to kanun labaran kenan muna da rahotanni guda uku a cikinsu kuwa akwai wanda za ku cewa wasu gwamnatocin jihohi sun samar da shirin bunƙasa noman shinkafa amma duk da haka nan duka biyu idan an rike su da kyau duk za su yi amfani to kana muna ɗauke da shirin himma ba ta garago wanda ni ne zan gabatar da rayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa yaran nan da suke waje suke karatu ba 'ya'yan masu kuɗi ba ne kawai sittin ko hamsin daga cikinsu ma'aikatan jami'o'i ne da ma'aikatan to ma da rahoto na biyu kenan da sauran shirye-shiryen da za zo muku assalamu alaikum shugaban afirka ta kudu jacob zuma na ci gaba da ziyarar kwanaki uku da yake a najeriya a yau laraba a wani mataki na kokarin ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da su kasance jagora a nahiyar afirka mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin 'yan jarida malam garba shehu ya ce wannan ziyara tana da muhimmanci lura da cewa ƙasashen za su iya amfana da juna ta fannoni daban-daban musamman ma a wannan lokaci da najeriya ke kokarin faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shigarta kamar a fannin noma da haƙar ma'adinai waɗanda fannoni ne da afirka ta kudin ta yi fice ya kuma kara da cewa shugabannin suna tattaunawa kan batutuwa da suka shafi tsaro musamman ma a fannin ƙera makamai wannan ziyara ta zuma na zuwa ne a daidai lokacin da ake takaddama kan wani batun tsaro inda shugaban muhammadu buhari ya zargi kamfanin sadarwa na mtn da kin katse layukan wasu mutane da basu yi rijista ba lamarin da ya zargin cewa ya taimaka wa kungiyar boko haram wajen kai hare-hare 'yan sanda a somalia sun ce wani bam da aka dasa a cikin wata mota kusa da kantin shan shayi da ke daura da ofishin 'yan sanda a mogadishu ya halaka jami'an tsaro uku bayan da ya tashin shugaban rundunar 'yan sandan mogadishu ali hersi bare ya ce ana tsare da matukin motar wanda ya samu munan raunuka yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike wannan harin da aka yi yau laraba na zuwa ne bayan wanda aka kai ranar litinin a birnin bedlwe ne wanda ya jikata akalla mutane shida ciki har da dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka a wata hira da ya da sashen somaliyanci na muryar amurka shugaban 'yan sandan na bedouin kanar ali duhu abdi ya ce harin ya auku ne a filin tashin jirage kuma jami'an tsaro sun yi nasarar dakile wani hari na biyu ya kara da cewa an kai hari ne a hanyar yin amfani da na'urar kwamfuta kirar tafi da gidanka yanzu haka hukumomin tsaro sun ce suna nan tsare da mutane 20 da ake zargi suna da hannu a cikin wannan harin sanata bernie sanders da ya fito daga jihar vermont ya samu nasarar bazata a zaben fidda gwani da aka yi na masu neman wato takarar shugabancin amurka a jihar michigan da ke arewacin kasar a karkashin tutar jam'iyyar democrat yayin da kuma mai neman takarar a karkashin jam'iyyar republican donald trump ya kara faɗaɗa tazarar da ya baiwa abokanan hamayyarsa a jihar ta michigan da mississippi da kuma hawaii a zaben da ake yi aka yi wato a jiya talata guda neman jin ra'ayin mutane da aka gudanar da dama sun nuna cewa hillary clinton ce za ta lashe michigan amma sai sanders ya lashe kashi 50 cikin ɗari na ƙuri'un da aka haɗa sai dai clinton ta samu nasarar lashe zaben mississippi cikin ruwan sanyi yayin da yake jawabi sanders ya ce wannan nasara da ya samu alama ce da ke nuna cewa sauyin da yake so ya samar a fannin siyasar kasar na karbuwa wajen amurkawa ya kuma kara da cewa har yanzu ba a je yankunan da ya fi karbuwa a zaɓukan fidda gwanin da ake yi ba ita kuwa clinton ta gaya maji wato magoya bayanta cewa tana mai alfahari da irin yakin neman zaben da suke yi tare da sanders idan a kwatanta da na takwarorinsu na republican da ke sukar junansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman akan rikicin syria stephen de mistra ya isa birnin geneva a yau laraba a wani shiri na komawa kan teburin tattaunawa da bangarorin da ke yaƙi a ƙasar ta syria sai dai ya lura da cewa har yanzu ana sa ran sauran wakilai su isa birnin mai yiwuwa a samu tsaiko na 'yan kwanaki wajen komawa kan teburin tattaunawar mai magana da yawon mistura jc chahin ta ce wasu daga cikin wakilan ba za su samu halartar taron ba har zuwa ranar lahadi ko kuma litinin idan rabana ya kai mu kuma ministan ta ɗinkin duniya ta ɗaura alhakin wannan tsaiko akan wasu shirye-shirye da ya kamata a yi gabanin taron a wata sanarwa da aka aika wa muryar amurka gamayyar 'yan adawar na ƙasar syria sun ce ba lallai ne su halarci taron farko ba ita ma gwamnatin syria ta nuna alamun cewa ba za ta halarci taron ba sai daga baya wanda kan ke nuna alamun cewa zaman tattaunawan ba zai haƙa ma ba zai kankama ba har sai da zuwa wato ranar 14 ga watan nan na maris da muke ciki a ƙarshe ƙasar iran ta ce ta yi gwajin wasu makamai masu linzami a yau laraba inda aka yi zargi makaman na ɗauke da wani rubutu da harshen hibranci waɗanda ya nuna cewa ya kamata a shafe isra'ila daga doron ƙasa kamfanin dillancin labaran kasar ya nuna wasu hotuna da suka bayyana cewa an harba makamai masu linzami masu wato kiran masu wato nau'in kadiral h daga tsaunukan albors da ke gabashin kasar inda suka kaikaici yankin gabar tekun oman da ke da tazarar kilomita 1400 a cewar shugaban mayaka na musamman janar amir ali hazjet suna kera waɗannan makamai ne domin kariya idan har ta kama su kai hari kan makiyansu isra'ila kwamandan mayakan ya kara jaddada cewa iran ba za ta takali isra'ila da fada ba amma wannan gwaji da ta yi ta yi ne domin ta nuna makiyanta cewa a shirye take ta mai da martani a duk lokacin da aka tsokane ta wannan gwajin makamai da iran din ta yi na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban amurka joe biden ke wata ziyara a ƙasar isra'ila inda zai gana da firayim minista benjamin netanyahu labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon da batun tallafawa manoma a wasu jihohin Najeriya inda suka kaddamar. Farfesa Ango Abdullahi tsohon mai baiwa shugaba Obasanjo shawara a harkokin noma ya ce wannan shirin ya yi daidai amma akwai 'yan gyare-gyare. Ga abinda abin farfesan ke cewa. abinda muka ga ya fi ni har yanzu kuma shi ya fi maimakon ma manomi tallafi a lokacin da yake ta gefen aiki gara ba shi tallafi ta gefen sayarwa amma duk da haka nan duka biyu idan an rike su da kyau duk za su amfani domin misali idan na tashi ina neman taki ban samu ba aka ce gashi ai kaga zai ma amfani amma da aka ce man gashi nan sai an ce ga kudin shi kuma in zan biya ya zan biya akwai wani dan tallafi da za a yi a ciki ko kuma dai kudin shi na kasuwa shi zan biya da sauran duk wannan sai an kididdige su da kyau sannan za a fahimci cewa abin da ake so a yin nan yana da amfani za su tabbatar da cewa duk abin da ma'adanan da ake nema na noma shinkafa misali duk manomi yana da su a kan lokaci wannan an yi wannan ya daidai sannan a sami masu koya masa a lokacin da zai shuka don ka bashi kuɗi ko ka bashi taki da sauransu bai san yadda zai noma abin ya amfani ba ya kaga nan ma an yi asara sai kuma a tabbatar da masu shawarwari ma'aikatan gona wato extension workers suna wurin kuma sun san yadda ake noma shinkafa sun san abubuwan da ake yi a tabbatar da cewa abin da aka shuka nan an shuka shi a lokaci an shuka shi a irin yadda aka ce a shuka shi an sa masa taki mai yawa irin yadda aka so a sa masa an sa masa a lokacin da ya kamata a sa masa idan kwari sun dami abin da ya shuka ga lokacin da zai feshi ga irin yadda za a feshi da sauransu shi yasa ka ji mun noman auduga an yi dalanta an yi noman gyada an yi dalanta a lokacin da ake aikin gona sosai kuma aka sami sa'a manomi ya sami sa'a ya yi noma ya sami noma mai albarka abin da muke gani ya fi kyau shine a lokacin da shinkafarsa ta yi sai a zo a kintaci yawan abin da aka bashi na bashi sai kuma a wannan lokaci sai a ce to menene kudin shinkafa a kasuwa sai a sanya ake sai da ita a kasuwa to sai a kima a ce eh, to yanzu ana sai da shinkafa kamar dubu hudu a buhu guda to saboda haka da muka baka nan a yanzu in dai yanzu za ka sayar sai ka sai da buhu goma na shinkafa sannan za ka mayar mana da kamar dubu arba'in da muka baka domin ana sai da ta dubu hudu ne to an yi a wuri na wannan bai kamata ya zama ciniki na karshe ba sai a ce to wannan kuɗi da ka bamu dubu arba'in wannan shinkafa da muka karɓa wurin ka tana nan a matsayin ajiya da fatan cewa nan gaba cikin wata ɗaya wata biyu wata uku darajin shinkafa zai karu maimakon a lokacin da muka kiyasta aka ce dubu hudu ce sai kuma wata biyu wata uku sai ta zama dubu bakwai ai ga in ba su suna neman su ci ba ne in dai manomi ake so ya amfani da shi sai a ɗauki shinkafan shi a matsayin ajiya lokacin da ta kai dubu bakwai din nan kuma ana yace sai ya ce a sayar a dubu bakwai to idan aka sayar a dubu bakwai kaga yana da dubu uku kenan a kowane buhu kaga zai sami karin dubu talatin. Jeji ya gona sai ta kashe mai ka hira Allah ta kartagi ka kashe mai aje ta aljihu da rayana yana kayanta. kaji languna ta cewa yan da tambaɗaɗɗen Allah ɗiyan da Allah na ba su wasu na To a can kuma Abuja, tawagar wannan gidan rediyon ne so kai ziyara ga ministan labarai na Najeriya wanda ya ba da ayyukan gidan rediyon. Ga Umar Faruk Musa da ya bi tawagar zuwa ofishin ministan da rahoton da ya aiko mana. a gurin wannan ganawar ce ma aka yi tur da allah da wani ra'ayi da ya fito a wata jarida kwanan nan inda ake zargin cewa mura amurka wai tana dorewa 'yan kungiyar boko haram domin irin muhimmancin da ake baiwa bayanan da suka shafe su fiye da irin nasarorin da najeriya take samu a wurin yaƙi da wannan kungiyar a nan ne mr ya yi juyayi ya nuna damuwarsa akan wannan ra'ayi inda yake cewar ana iya gani ra'ayi ne kawai ba wai abin da ke tabbatacce ba saboda kowa ya san irin rawar da mura amurka take takawa wurin wayar da kan al'ummar najeriya da irin kwarjininta a kunnuwan 'yan ƙasa wanda suke ba da yarda su da amincewarsu akan irin da gidan rediyon ke yada labaransa da manufofi na goyon bayan najeriya i think largely is from the perception Mr. Lai Muhammad ya ce ina ganin ra'ayi ne ko tunanin wasu amma babu shakka murar Amurka har yanzu tana gaba a kafofin watsa labarai da 'yan Najeriya suke yaba kuma suke amincewa da ayyukansu. Don haka abun juyayi ne a ce wai kafar mura Amurka wadda ta daɗe tana gwagwarmaya akan samar da zaman lafiya a Najeriya tana ɗaukar waɗansu matakai na goyon bayan ƙungiyar 'yan boko haram wadda duniya baki ɗaya musamman ƙasar amurka take baiwa najeriya haɗin kai wurin yaƙi da su da yake tsokaci dangane da wannan ra'ayi wanda yake kawo suka ga kafa watsa labarai ta mura amurka sashen hausa shugaban bangaren afirka na mura amurka wato mr negosi mingesha ya ce babu inda wannan ra'ayi ya nuna hujjoji wanda za a iya dogara da su domin a gaskata ko a jaddada cewar a eh, mura amurka tana goyon bayan wata kungiya ta ta'addanci musamman boko haram shina mai cewar hasalima mura amurka ta daɗe tana ɗaukar matakai na ba da goyon bayanta gurin yunkurin da najeriya ke yi na yaƙi da wannan kungiya inda ya ce akwai masu aiko rahotanni na musamman da aka tura a wannan sashen kuma kawo yanzu babu bayanin da aka fito da shi wanda ya nuna cewar 'yan kungiyar nan suna samun nasara ko ma najeriya tana yin wani nauyin kafa wurin yaƙi da wannan ƙungiyar ita kuma miss john mowa wadda babbar darakta ce da ke kula da ɓangaren horaswa musamman akan ayyukan kiwon lafiya a sassa daban-daban na afirka ta ce irin matakai da mura amurka take ɗauka wurin wayarwa 'yan ƙasar najeriya da kansu dangane da al'amuran da ya shafi kiwon lafiya ya kawo labari mai daɗi akan irin nasarar da najeriya ta samu wurin yaƙi nan da ciwon polio. Um, one story that's been very successful and again uh, reported around the world is Nigeria's successful fight um, to date against polio. ta ce labarin da ya mana daɗi shine nasarar da najeriya ta samu wurin yaƙi da cutar nan ta shan inna wato polio inda ta ce an yi fafutuka mai kyau bisa ga horon da ma'aikata na mura amurka suke bayarwa dangane da taimakawa gurin horar da 'yan jaridu da sauran manema labaru akan irin matakai da hikimomin da za a bi domin wayarwa 'yan najeriya da kansu dangane da irin matakan da za a ɗauka na yaƙi da ciwon nan na polio da ma sauran cututtuka na daban waɗanda su ma suke haddabar sassa daban-daban na najeriya a ƙarshe dai an samu daidaituwa a kan manufa ɗaya tsakanin ma'aikatar watsa labarai ta najeriya da sashen afirka na murar amurka inda aka amince cewa za a ci gaba da bayar da horo mai kyau da kuma samarwa gurbi na horar da 'yan jaridu waɗanda ke aiki da hukumar watsa labarai na gwamnati a murar amurka yayin da kuma za a riƙa musayar wato shirye-shirye masu ƙayatarwa da ilmantar da al'ummar najeriya tsakanin kafofin watsa labarai na ƙasar najeriya da na murar amurka umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to an gaishe ka umar faruk har yanzu ana tare ne da sashen hausa na mura amurka da kenan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karhe goma da kuma minti goma sha shida da safiya ga shirinmu na gaba imma ba ta garago Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu, muna tattaunawa ne da mu Mustapha Hashim Kurfi, kuma yana muna bayani ne akan ko tana yiwuwa su da suka samu damar zuwa ƙasar Turai karatu su kawo gyara a tsarin ilimin kasashen da suka fito ga bayan da ya kammala mun da shi a wannan bangaren. Ai kamar matsalar da yanzu muke fuskanta ne misali ta cin hanci da rashawa a Najeriya. Ka gani? Hmm. Duk yadda shugaba ya kai ga sanya gyara sai ka tadda akwai bara gurbin waɗanda sun daɗe a tsarin ba sa so a za so a yi wannan canjin ba to mun yi magana da yawa game da harkokin makaranta kuma tsarin karatu a nan amurka idan a kwatanta shi da gidan najeriya ina so mu fito daga cikin jami'a mu shigo cikin al'umma ya kaga al'umma amurka musamman abin da ya shafi zamantakewa to gaskiya yana da ban sha'awa kwarai da ban kaye ganin yadda duk da kasancewar ƙasa ce wanda za ka iya ce mata kamar tumbin giwa ta tara mutane da yawa ga jama'a iri-iri kuma amma ma'amalar za ka ga kusan wato suna da ɗabi'a ta gari mai burgewa farko dai kowa abin da ya shafi shi ya sa ma an gari ya waye ko ko ko ta taga ka duba ka ga jama'a za ka kowa kawai yana bisa hanyar yana sauri yana zai tafi abin da yake to wannan abin yana da ban sha'awa kware kowa abin da ya dame shi shi yake yi yake sawa gaba yawa abin da ka sa a gaban nan za ka yi shi kuma bil haƙi duk abin da mutum duk abin da zai yi zai yi ne da gaskiya kamar yadda Allah da kanshi yake ba mutum ne yake ba yake yake ba mutum ne yake cewa yake cewa ya alamu na min al-hayati dunya sun san zahirin rayuwar duniya duk abin da mutum zai tsaye shi ne bil haƙƙi sannan akwai akwai abin da kafin mu zo mu ba mu tsammanin haka ba sai da muka zo mu gaye shi gaye da abubuwan ciki za ka yi tsammanin cewa ko tun da kowa harkar gaban shi ya sanya yake yi kamar ba ruwan wani da wannan ta kai yadda ko da wani yana da bukata a taimaka wa za a taimaka mishi ba haka bai ba hasali ma za ka ga akwai martaba juna akwai mutunta juna akwai girmama juna sannan kuma ko da a ce misali wuri ka zo za ka shiga a ce ko mota ko jirgi ko ofis ko wani abu ba za ka ga ana yi irin halayen da mu muke ba a mu. nuna rashin da'a ko kuwa nuna halin da'a. Eh, misali misali ai kaga akwai inda za ga an zo za a hau bas ko za a hau jirgin kasa. Mu ne kaga sai ga aikata turere ne ko da ko adadin jama'a da za su shiga abin hawan sai ma an samu rarar wurin zama kuma abin ta shi da wani abin za ko aikin hajji za ka je ko jirgin sama za ka hau kowa dai yana da nan shi ba za a taba ɗiban adadin jama'a da suka zarce yawan nan ba amma mu abin ya riga zai mana jiki sai mun yi wannan zalamar sai an yi wannan gwada kwanjin na rigirgar sai an shiga to kaga ba su da irin wannan to ya kaga rayuwa kuma kamar tsadan rayuwa ko kuma akasi to ya danganta da wani gari mutum misali mm. ah, kamar nan inda muke ah, boston da suke yana daga cikin garuruwa goma da suka fi kowanne tsada ba kawai a amerika ba amma a rayuwa na da tsada matuka hmm. tunda za ka ga cewa tsadar rayuwar tafi ne a bangaren abin da shafi kamar muhalli to abinci a abinci gaskiya kusan ko ina zaka ga baya da baya daga cikin abubuwan da zaka ce suna da tsada domin ai gwamnati tana sa hannu tana tallafawa a ciki tunda kaga idan zaka sai jarka ta madara hmm. ba ta wuce dala biyu da senti saba'in da wani abu ba ta wuce dala uku ba to to kaga wannan madara tana da yawa tunda wurin kana magana wurin lita lita wurin hudu ne hmm. ko haka so abin da ya shafi abinci gaskiya baya daga cikin abubuwan da suke da tsada kazalika sufuri tun da kaga kamar munan da ke cikin cikin boston idan za ka hau bas ne irin ta safa din nan ka je wurin aiki ko ka je makaranta ko ka je wani wuri a unguwa in za ka hau duk inda ka sanya dala biyu da senti goma ko a kati ko a kuɗi ka bada to za ka ji duk inda kake so kuma in ka hau bas ka sauka ka shiga jirgi ko ka shiga jirgi ka fita ka hau bas a wannan lissafin kuɗin da na farko da ka biya a shi ne za a tafi in wani zai ce maka zai zo amurka domin neman abin zaman gari wace irin shawara za ka bashi ganin yadda ka ga rayuwa a nan to shawara shawarwarin da zan bashi dai ba su wuce cewa ba mutum ya zamanto cewa ya zo da kamar kamar buɗaɗɗar zuciya kenan zan ce mm. ya zamanto cewa ya yi haramar kyautata alaƙa shi da mu'amala shi da kowa domin akwai jinsin jama'a iri-iri kuma kusan duk abin da kake bukata inda za ka tambaya za ka dace shi kamar misali mu nan cikin boston muna da masallatan juma'a manya da yawa akwai ma na 'yan najeriya yarbawa misali a nan a cikin unguwanni masallaci na juma'a kuma akwai makarantu na islamiyya da sauransu so duk abubuwan da za ka nema in dai za ka tambaya din za a nuna maka abinci misali kusan duk irin abin da kake bukata za ka samu tun da muna da irin su suya joint wata mutumiyar jos ce da ke nan boston ta buɗe take yin abinci na gargajiya duk abubuwan da kake so irin su waina kosai su tsire su balango duk waina abubuwan za ka same su kuma akwai waɗansu ma da za ka ci da kamar mutanen ghana da waɗanda suke kamar mutanen niger amma ba ka samun kuli ko zogala a wannan gaskiya ba na samu da shi da irin su kilishi amma dai idan muka je wurare irin su kamar new york tunda akwai mutanen mu da yawa nan kam kusan duk yana abubuwan da za ka nema za ka samu to ma aure a nan kuma kawo karshen wannan shirin gaba ɗayansa sai wani sati a ji mu da wani sabon bakon yanzu amadin bakon namu mustapha hashim kurfi da cuba hiro ne Daidai da ta sautin shirin ni ladan ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah riga da busa shi ta ke riga yin fulani riga da busa shi riga yin fulani riga babu busa shi riga babu busa shi dajin allah lalim na na kiba muhammadu in shi ta kasawa har na kiba Muhammadu in ta kasawa. Ba shakka, rana wata yau idan kuka biyo muna tare da wani bako wanda ya zo neman abin zaman gari. Yanzu kuma mun zo ga rauyin da ku masu sauro kuka aiko muna. wasiƙa mata farko ta fito daga hannun mamul salu karon na moda ya ce muna fatan rarraba kamfanin man fetur na nnpc zuwa gida bakwai da gwamnatin najeriya ta yi ya zamo sanadin kawo karshen matsalar karancin man fetur da muke fama da shi a najeriya sai kuma wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun matthew garba ita ma akan nnpc ce ya ce alal haƙiƙa raba kamfanin man fetur na nnpc zuwa kamfanoni guda bakwai shawara ce mai kyau don ko ba komai zai rage ah, almundahana sai kuma wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun ali kiraji ah, daga gashuwa ya ce muna roƙon allah mai girma ya tuna asirin duk wani mai hannu wajen yi wa gwamnatin madugun canji shugaban ƙasa mamadu Buhari zagon ƙasa. Amin. Kana ina kira ga talakawa da mu dage da yi wa gwamnatin muhammadu buhari addu'ar samun manyan nasarori masu yawa a shugabancin kasar ta najeriya bisa gaskiya da riƙon amana shi kuma garbali cewa ya yi hatira da 'yan adawar nijar a gaskiya ƙauracewa zaɓe zagaye na biyu samsam bai dace ba ganin yadda talakawa suka shirya kwansu da kwarkwatarsu su jefa ƙuri'unsu don haka ya kamata ku sake tunani za mu rufe filin da wasikar haɗin gwiwa ta jibril mustapha gusau da nura bello don allah ku mika jinjinarmu ga sanata kabiru garba marafa wanda ke wakiltar zamfar ta tsakiya kan namijin ƙoƙarin da ya yi ya kuma nuna wurin tallafa ma 'yan gudun hijira da barayin shanu suka raba su da muhallansu. To da kafin mu ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. shugaban afirka ta kudu jacob zuma na ci gaba da ziyarar kwanaki uku da yake yi a najeriya a yau laraba a wani mataki na kokarin kara karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu da suka kasance jagora a nahiyar afirka mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin manema labarai malam garba shehu ya ce wannan ziyara tana da muhimmanci lura da cewa kasashen za su yi wato za su iya amfana da juna ta fannoni daban-daban musamman ma a wannan lokaci da najeriya ke kokarin faɗaɗa hanyoyin samun kudaden shigarta kamar a fannin noma da haƙar ma'adinai wanda fannoni ne da afirka ta kudin ta yi fice 'yan sanda a somalia sun ce wani bam da aka dasa a cikin wata mota kusa da wani kantin shan shayi da ke daura da ofishin 'yan sanda a mogadishu ya halaka jami'an tsaro uku shugaban rundunar 'yan sandan mogadishu ali harsi barre ya ce ana tsare da matukin motar wanda ya samu munanan raunuka yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike sanata bani sanders da ya fito daga jihar vermont ya samu nasarar bazata a zaben fidda gwani da aka yi na masu neman takarar shugabancin amurka a jihar michigan da ke arewacin kasa a ƙarƙashin jam'iyyar wato democrat yayin da kuma mai neman takara a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya ƙara faɗa tazarar da ya baiwa abokanin hamayyarsa a jihar ta michigan da mississippi da kuma hawaii a zaben da aka yi a jiya talata wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin sida stephen de mistura ya isa birnin geneva a yau laraba a wannan shiri na komawa kan teburin tattaunawa da ɓangarorin da ke takaddama da juna a ƙasar ta siriya sai dai lura da cewa har yanzu ana sa ran sauran wakilai su isa birnin mai yiwa a samu tsaiko na 'yan kwanaki wajen komawa kan teburin tattaunawar to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shirin idan an jima kuma a shirinmu na dare muna son ku bayyana muna ra'ayoyinku ne akan rarrabe ma'aikatan samar da albarkatun man fetur na ƙasa da aka yi zuwa gida bakwai yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi mahmud lalo da ya tallaba min domin gabatar da shirin da julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyan nelson ni ladan ibrahim ke cewa a kasance da a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda halima da jamila suke dakon mu domin su gabatar muku sai an ku.